yayin da 'yan bindiga na kungiyar boko haram ke ci gaba da rike da wasu sassan jihohin borno yobe da kuma jihar adamawa rahotanni na nuna da cewa askaran sojin saman najeriya sun kai wani farmaki akan wasu yankunan da ke kan iyakokin jihohin adamawa da borno ta yankin madagali wanda kawai yanzu ma ba san da lamarin ta kaya ba wasu mazauna yankin madagalin da suka kwana cikin dazuzzuka sun face sun kwana ne suna jin karan harbe-harbe yayin da ma wasu jiragen yaƙi suka jefa bama-bamai. Eh, na jet fighters na sojojin suka zo suna ta idan abubuwan kawai kan mutane innocent ma ba su ba su je da yara suke ba daban da yara suke daban da suke daban suna yadda abubuwa kan dutse kawai ba su je da yara ga yara suna nan akan hanyar dab wajen development area na madaganin nan wallahi ba su iya su jawa musu bomba yaran sun yi sansanin sa sai road block nasu a wurin sun riga su jawa musu bomba sai su je kan dutse suna jefa bom bom da suke jefa kan bai shafi wato fararen hula ya bai ta fararen hula ba bai ta fararen hula ba kan dutse kawai suke jefa kawai ke wani hali ake ciki kuma yanzu eh, haka dai mutane suna jeje haka nan kawai yanzu ma jama'an yankin da dama ne aka ce sun arce zuwa kasar kamaru don neman mafaka ko da yake wasu gam sun gamu da fushin jandarmomi to mutanen madagali kuma sun wasu sun haura duwatsu in sun shiga kamaru sojojin kamaru suna kama su ne matsalan yanzu in da suna kan duwatsu in sun ka san wurin boda ne to sojojin kamaru suna gaba da duwatsu in ka in ka da su kama to sai dai kuma kawai yanzu ma al'ummomin yankin na fa cikin wani mawuyacin hali na karancin abinci sakamakon dokar hana fita na ba dare ba ranar da aka kafa a yankin Mr James Abawa da shugaban karamar hukumar madagalin ya ma tabbatar da halin da jama'an ke ciki. sakamakon mutane su shiga wahala irin wannan ana neman abinci ana neman magunguna ana neman wajen kwanciya ana neman taurin duka saboda haka har yanzu dai muna kiran eh, gwamnati a saka kwazo duk iko da suke makon da suka suke sati nan sun kai abinci wa mutane gwamnati da suka bar suka bar suka bar gwamnati suka zo madagali amma yanzu har mutanen gulag da madagali yanzu sun zama involved a cikin wannan abu su ma sun bar gidajensu sun tafi daji. To ko shin ma me gwamnatin jihar ke yi game da wannan dokar? Farfesa Liman Tukur da ke zama sakataren gwamnatin jihar Adama ya ce fannin ba da jimawa ba za a ɗage dokar. Wannan sojoji na wajen ko a yanzu ma mu yi magana da brigade commander na tambaye shi ko za a iya sassauta eh, kangin da aka yi ma mutane madagali tsaron da aka bayar ya ce a dan dakata a saurare su suna jira muna nan muna tuban su a kowane awa mun san abin da suke ciki muna ba mutanen adamawa haƙuri su dada juriya su dada kuma taimakon Ah, hukumannin tsaro a taimaka ga yadda za a yi a cimma wannan tsaro. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.